na tai ban da lafiya don ya min allura ya yi yunƙurin ya lalata ni ban yadda ba ya sa ƙarfi ne ya danne ne, na yi ƙoƙarin in ƙwace kaina in yi kowa a taimake ni babu wanda ya zo ya taimake ni ya sa ƙarfi na ya danne na ya yi amfani da niya hiya mun ka kyale shi ya kawo ƙara kotu yanzu shi ya kai ƙara kotu ya kai ƙara kotu to miya ya je kotu cewa yake mai dam ya kai ya kai kotu ban san abin da yasa ya kai na ba Zainab shekarun ki nawa sha biyar ke asali ina ce bakura to ga kikin zo wannan ofis na kungiyar kare haƙƙin dan adam na ƙasar rishin jihar fara me ya kawo ki rahoto na kawo dan don abimin haƙƙina akan wani mi wannan da ya maki ah, ya mi ya yi yunkurin lalata ni me ya haɗa ki da shi ya na taiban da lahiya don ya min allura ya yi yunkurin ya lalata ni ban yadda ba ya sa ƙarfi ne ya danne ne, na yi ƙoƙarin in ƙwace kaina in yi kowa a taimake ni babu wanda ya zo ya taimake ni ya sa ƙarfi na ya danne na ya yi amfani da niyya a ah, shi da ma wannan wanda ya maki wannan aika aikar ya ya kin saba zuwa wuri ne na maki allura a'a to aika ki an an kace ki je maki allura to akwai wata alaka tsakanin ki da shi can ba a'a ba ku ta ba ba ki taɓa shago ne ba ban taɓa haɗuwa da shi ba to ga ije kinan na gani da kin bugu me ya faru me ya faru saboda ban haɗi gida bane da wuri an ka buge ni to dan me baki faɗin gida ba akwai wani akwai wani barazana da maki na cewa in ka faɗi gida zai maki wani abu a'a to me yasa baki faɗi ba tare muke da kanina na yi kokarin an faɗi sai ya raga na kai mm. me yasa me yasa baki faɗi ba ƙanina ne ya gai wanda muke tare da shi ya sanadiyar ranar na tafi makaranta me yasa abba ki sanar ba gudun na ka a samu matsala ashe matsala aka samu ban sani ba mm. shi a sanadiyar guduwa na na ta gidan ƙauna yan nata mm. na kwana biyu ban dawo ba sai jiya an kamar dole niya mm. to shi wanda ya maki wannan aika aika eh, yana ina yanzu an samu an samu kama shi ba a samu kama shi ba na dai su na na dai su za a taya kamo shi to yanzu ga ki kun zo wannan ofis din me kika so ofis ya maki na kai a mai hukunci kuma a yi nesa da shi ya kai ya kara nuna ya sani akwai wani yunkuri da su a shi wancan wanda maki na aika aka yi yunkurin bayan ya kudin lalata maki rayuwa iya eh, da mun ka tai wuri ne an ka tambaye shi ya sani ya ce min a'a bai sani ba da an ka tambaye ni shine na gayi shine so uku ana tambaya ta na ce shine ya ce in hukuma ta zo ta tambaye ka an ka tafi da kai sai ka gayi dalilin da ya sa ka aikata wanga abu man ka tahiya mu man ka kyale shi ya kawo ƙara kotu yanzu shi ya kai ƙara kotu ya kai ƙara kotu to mi ya daje kotu cewa yake mai dam ya kai ya kai kotu ban san abin da ya sa ya kai na ba a ya sa A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasallatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa rasulina wa habibina muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na hajiya aisha idris mai kwai operation kes human right defender zamfara kambar plaza a jihar zamfara to Hajiya ga wannan yarinya ta kama koke akan wani ah, bawan allah mai kemis ya zo daga ɗaya mata allura ya yi mata yaɗi wanda har ta kai ga cewa a kusan ga ha saboda wata sanar gidansu ba ta sun mata duka sun kusan ijiyarta ta ɗan samu ta mu kasan ijiyarta ya kunka ga al'amarin kuma ya za ku shigo ciki domin ganin cewa an yi tukar hanci kuma a kila akwai ran haka ya zamanto bata sake faruwa ba to ni dai kira na a iyayen yara shi ne game da sha'anin su kula da ɗiyansu wurin hitarsu da dawowarsu musamman ɗiya mace kai ba ɗiya mace ba ma har namiji wanga hali da ake ciki tun daga zuwa ainihin kasuwa ne kemis ne ainihin shago ne to duk wanda za ki wanda aike cikin ɗiyanki ko da da ƙaramar yarinya ce ki haɗa ta da ɗan uwanta musamman matsalar da ake fama yanzu ba wai ki ce ki yadda da koda da almajirin gidanki ba a'a ko almajirin ki kake hada ta da shi lokacin da za ki aikenta saboda ana samun furobulan sosai game da sha'anin sukan su almajiran wa'anda shike da yawa ya faru akan almajiri da ainihin inda yake aiki an yadda da shi amma daga ƙarshe ya bata masu ɗiya musamman irin inda an ka hito disamba 28 na bariya almajiri ne wanda shike an sashi yana dan aiki ana bashi abinci amma sai da ya ga ya lalata rayuwar ɗiya biyar mata uku 'yan shekara mata hudu 'yan shekara uku uku sannan da yaro dan shekara bakwai wanda shike abun nan ya tayan muna da hankali aka yo garzayo aka zo wurin wanda shike har yanzu yaron nan yana rimen da haka ne nake kiran uwayen yara don Allah ku sa ido ga ɗiyanki saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullukum ra'im wa kullukum mas'ud an ra'iyatiha to an ra'iyatihi ga eh, kullu ce ta kulliya wadda shike ta ta shahi kowa da kowa ki sani dai kiwo ne an ka baki na ɗiyanki tarbiyyar uwa tana ga eh, tarbiyyar ɗiya tana ga uwarsu shi mai gida ya fita ya je kasuwa to ke uwa da a cikin gida uba ya fita ya je ya bi abin da za ku ci to ke kuma ki kula ki sa ido ga diyanki da zuwa su makaranta zuwa dawowarsu da ma ko ina inda kika aike su da haka nake kira ga iyaye mata da su sa ido ga diyansu da haka insha Allahu rabbi muke ƙara dai um, ainihin cewa ɗiya uwaye su kula da ɗiyansu saboda halin da ake ciki yanzu ko da da cikin gidanki ne ɗiya cakuɗe cakuɗen nan ya kamata ki babbarin ɗiyanki suna cuɗeɗeniya da yan uwansu maza musamman in balagai ne don haka shari'a ta yadda da cewa da daddare ma wurin bacci ana buƙatar ke uwa lokacin da dare ya raba ki hito ki shiga cikin ɗakin ainihin ɗiyan nan ki diba ki ga kowace ya da kwanciyar ta take shi ma yaya saboda duka kiwo ne Allah ya baki kuma Allah zai tambaye ki da fatan ina fata wa'annan kiran wannan kiran da nake yi ga ainihin al'umman musulmi mata da su kula mu rarraba da cewa mun bambanta da ainihin kahirai da suke cuɗeɗiniya mu musulunci dama ba abin da Allah ya ɓoye ga alƙur'ani sai da ya bayyana shi don haka yace ce a yi adalci tsakani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga mai biredi tv